sau ne yadda nake kallon shi bashi shi ne wato duk wani abin da kasashen afirka ne masu tasowa suke sai su ce suna kwaikwayon amerika ne to ita kuma amerika sai ta ce to tunda kayan aro ne kun sa wannan rigan ba daidai ba bari mu ce muku to ba daidai ba ne sai ku sa shi da kyau da kuma ya ce kayan aro abin banza ne in mai shi ya karba abin sai su koma naka in kana da shi ni ban ga wani abin ihu ba a kai da apc za ta fito ta cewa wai amerika ta yi mata kasa london bayan yadda take tana ta yadda ne da amerika kuma ta yadda da aƙidan amerika da yadda take ciyar da gwamnatin ta ita amerika sannan ko cikin amerika shi yadda trump yake gudanar da mulkin sa ya kaucewa wa demokaradiyya kai kaga yadda dai an rufe amerika duk tun disamba har yanzu mutane kusan miliyan ɗaya ba a ba su dubu ɗari takwas aka ce wancan karo sun kai miliyan ni ban ga wani abun hauragiya da kuma hayaniya a cikin wannan abu ba ita amerika wannan kayan ta ne kun ranta kun aje kun sa a kanku kun fifita ta to sai ku yanda suke so an ko ba yanda suke so ba ne, to za ku gamu da karfin su kuma da hukumar su shikenan fakat to dakta laifi ne amurka idan ta ga ana ba daidai ba ta ce a gyara a ba laifi bane na gaya maka ba laifi bane ita amerika ni ta yi nan daidai bayan bill clinton ya zo ma su shugabannin america su ma su duro su sa ido da abin da suka yi ba daidai ba ko menene su sa mata takunkumi da ta tabaibayi da koma menene su karkafa mata ba abin da ya damu wani saboda wannan mulkin wannan mulkin ba wai mulki ne wanda zai dore ba da yanda ake cutan talaka ana mai kanya da karerai daga atc har PDP din idan ba su zauna sun fuskanci irin rashawa da cin hanci da ke gindin su ba su apc yadda suke zargin pdp to a yi dai mu gani gaba mu ba da labari ji a madu doka to me kake gani yasa jam'iyyar apc ta fitar da irin wannan sanarwa a saboda lokaci ne yadda ka faɗa lokacin zaɓe ne kuma lokaci ne na babu shakka su su sa ido su tabbatar da cewa demokradiyyar da suka bai wa najeriya da kuma irin shugaban ƙasan kwaikwayon da ake na amerika ya tafi daidai da yadda suke so kuma sannan in ba haka suke so ba lallai za su ɗauki mataki ya na baka labari al'amarin da ke ƙasa yanzu shine ta kaina ta kaina kowa yake yi wannan demokradiyyar idan aka wuce wannan wurin ban jin za a sake irin ta da kuma a sake samun wani shugaba da zai samu wani ta goma shi irin wannan ni ban gani ba saboda haka ana rarrakawa ne Allah kaɗai ya san gaba amma al'amarin da ake ciki yau kowa ba daɗi yake ji ba sai dai kawai ana yi ne amma shi wannan zaɓe roƙon Allah yake ya zo ya wuce lafiya dan kowane zaɓe shi sai an ce wani Allah idan muka koma kan zaɓen kansa ka gamsu da shirin da ake yanzu haka inda ane ka shirya abin tana gamsu akwai mun karanta akwai kuma ka'idoji wanda suke bintaya wanda duk kuma ya keta wannan doka sun gaya mishi cewa lokaci ya gure ba za a yi da shi ba wannan ya yi daidai a kasan nan dole ne doka ta yi aiki tun ba ma irin ta ainihi ba wato a takaice dai akwai fargaba kenan a fargaba ko ina akwai shi da na zaɓe yana zuwa kamun yaki ne masu su siyasa mafita shi ne kawai su wanda za su zaɓe su tabbatar cewa sun zauna lafiya sun zaɓi abin da suke so su tafiya su abinci Allah ya sa mu gane. Dr. Usman Muhammad mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. To, mun na gode.